Wata kawa wasu hujan wa an wa hikimatan wa adiyatan wa dalaina ba ci lilmaula. wa fina sharra jimlatan wasu na jami'a na an kururi wa an ahawa. Da za ku dogara ga Allah, kamar yadda tsuntsu ya dogara gare shi to da Allah ya azurta mu tsuntsu zai wayi gari da safa yana jin yunwa ba shi da komai amma yamma zai koshi Allah ya kawo masa amma mu ba mu yadda ba mun watsar da yakini mun watsar da dogaro da Allah ta fuskar magani ni yanzu ban ga ciwon da ba zan warkar ba wallahi ba ciwon da ba zan warkar ba kowane iri ne har HIV nawa na warkas da izinin Allah kuma kuma da yakini da addu'a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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mu da sace kasancewa da ku a wannan gidan talabijin mai albarka. A wannan rana mai albarka mai fadala da ɗaukaka. A yau ina ƙara shelanta wa duniya ta ji, kowa ya ji, babu wani abu da a duniya da ba zai yiwu ba. Babu. abin da ka sani ko kika sani a duniya to zai iya yiwuwa kawai a wajen ka ne ba zai yiwu ba ko a wajen ki ne ba zai yiwu ba amma in dai Allah ya halicci abu kwakwalwar ɗan adam ta sawarto wannan abin to abin zai yi kuma ta hanyar addu'a tsafi ƙarya ne tsafi da Allah ƙarya ce bokayen zamanin nan yanzu ƙarya suke ba ma bokayen bane ai babu boka ma a yanzu kawai 'yan damfara ne rufa ida ne hasali ma tsafin ba su iya ba bare ma har ka ce ka je wajen mushriki ka wajen dan iska kawai ai shirkan ma bai iya ba shirka a wajen matsafin wannan zamanin da bokayen da 'yan borin da 'yan tsibbin ai ta ƙarya ce ba su iya tsafin ba saboda duk mu watsar da tsafe-tsafe mu watsar da shirkoki mu watsar da komai mu zo mu runguma addu'a la ilaha illallah wal hayyul qayyum ban ga wani abu a duniya da wannan addu'ar ba za ta warkar da shi ba ko menene la ilaha illallah wal hayyul qayyum ismullahi al sunan Allah mafi girma duk abin da ka roƙa da shi Allah zai karba ha kuma ina kiran mutane su zama masu yaƙini su zama masu yadda da Allah ka zama in ka roki Allah abu Allah zai karɓa maka amma wai za ka yi addu'a Allah Allah a ba mu kaza to Allah ko za ka ba mu ko ba za ba za a baka ba kana roƙon Allah kana wai ko za a baka ko ba za a ba ai ba za a bayar ba ai ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati in ji manzon Allah ku roki Allah kuna masu sakankancewa Allah ya karɓa. mazala ya gaya mana law annakum tawakkaltum ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tuyur takhdu khimasan wa taruhu bitana da za ku dogara ga Allah kamar yadda tsuntsu ya dogara gare shi to da Allah ya azurta tsuntsu zai wayi gari da safa yana jin yunwa ba shi da komai amma yamma zai koshi Allah ya kawo masa amma mu ba mu yadda ba mun watsar da yakini mun watsar da dogaro da Allah ta fuskar magani ni yanzu ban ga ciwon da ba zan warkar ba wallahi ba ciwon da ba zan warkar ba kowane iri ne har HIV nawa na warkar da izinin Allah kuma kuma da yakini da addu'a nawa nawa akai alga bata wai ba cutar HIV ma ba ta da magani kai ne baka sani ba ba ka da sika tsakaninka da Allah ai idan ka sami yaƙini tsakaninka da Allah ƙasa kaɗi ba zuɗin rai ne da yawa akwai mutumin da zaka gan shi tufafinsa sun yi sun yi budu-budu akhbara ya yi ƙura wato madufo'un bil abuwabi inda za a je taro za a ce fita da kai amma lau aka sama bil maula a barra da zai ce Allah na rantsi na Allah sai ka yi abu kaza Allah ya ce sai na yi akwai bayan Allah irin wannan akwai mazala ya ba mu labarin la yazalu abdi ya taqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai rika yin nafilfili ba sai na so shi in ku na so shi zan zama jin sa ne ganin sa zai zama gani ne in zai danki abu zai zama ni ne na dankar tabbasa da ya tafiya zai zama ta kudura ta yake tafiya da zai roƙe ni wala in salani la udiyan da zai ce Allah ai kaza da Allah ya bayar da zai ce Allah kar ai kaza da ba za a yi ba haka muna da istijaba alhamdulillah ba alfahari muke yi ba in mun roki Allah Allah yana karba amma yaƙini muka sa a ranmu kawai nan da nake zaunan nan nake nan da kai da kake ji na ina ji da ƙini akan ba abin da ba zai yi ba kuma na yadda Allah zai iya komai shi yasa sa ma na faɗa na ƙara faɗa na maimaita zan iya cire aljani ko ina yake a duniya da izinin Allah ina nan a zaune kana maka ko kana indiya ko kina america ko kina koma ina ne ina nan a zaune yanzu nan in cire aljanin kuma da izinin Allah ya tafi kuma ya tafi da izinin Allah mara lafiyan da yana can a kwance an rasa yadda za a yi da shi ina nan ba ma aljani ba zan ce ku ɗebi abu kaza ku bashi ko ku ɗauki ruwa ku bashi ko ku ɗaga mana ruwa sama mai addu'a kuma ya sha ya warke ta izinin Allah malam ku kama yaƙini da shi shine komai yaƙini shine haƙiƙanin komai wanda ya rasa yaƙini ya rasa komai sanaka da za ku yaƙini ku ce Allah ya ruwa a yau Allah sai yayi yi matsalan mu ba yaƙini sanaka Allah ya azarta mu da yaƙini Allah ya taimake mu ya zama gatan mu ya dafa mana wannan dan jan hankali ne ga mutane da koma kan doron yaƙini a koma kan doron addu'a malam yanzu wani zai ja addu'a sau dubu ba a karɓa ba wani yana jan guda uku an karɓa me bambancin yaƙini wannan shi yana yana yana addu'a yana wasa yana tunanin ba za a karba ba ya yi ma dai ai inda na daga an karba kawai saraka ni ina faɗa kawai in ka gani ban shiga aljanna ba ban mutu ba haka nake ji a raina na roki aljanna kuma an ba Allah mai kyauta ne ya ban a wajena Allah mai rahama ne kawai rahamar Allah na sani saboda haka a wajena kawai ina mutuwa aljanna ko hisabi ma za a yi mun ba insha Allah ai na ce ku tsira hafiz a masa hisabi ta baci ai na in kaji ana ku tsaya wayat wayat ta baci ai hafizu aljanna udkhuluha bi salam udkhuluha bi salam ya hafiz udkhulul janna haka za a ce min da izinin Allah haka na kadarta kuma na roka kuma insha Allah sai Allah ya sa mu shiga gaba daya mu daga mu addu'a da yake ni. marasa lafiyar da suke duniya Allah ka ba su lafiya masu ciwon aljanu da waɗanda aka yi wasiri da masu neman mukami da karatu da aure Allah ka ba su albarkan manzon Allah اللهم انا نسالك يا الله بانك الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تقضي جميع حوائجنا بمنك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين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 wasan na jami'an na